ta fifici salatul ibrahimiyya wannan magana tabbas haka yake salatul fati lima ugulika ta fifici salatul ibrahimiyya wannan magana haka take kamar yadda ɗan uwa mai albarka sayyidi abul fati assani a ya faɗa a duk cikin salatai na duniya babu wani salati da ya kai tsaran salatul fati babu wani salati da aka faɗa wa annabi kalamai masu kima masu daɗi masu daraja kamar salatul fati to saboda haka har a wurin Allah salatul fati ta fi kowane irin salati daraja wallahi wallahi domin duk salatan da aka ma annabi babu wanda aka kambama annabi kamar salatul fati idan ka haɗa salatul fati salatul ibrahimiya a ɓangaren ma'ana da kambamawa da Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wallahi babu salatin da ya kai salatul fati a aka mun nan bari in sanya muku maganan shi sai sayyidi abul fati asani ku ji sannan in zo ƙara tabbatar muku da cewa wallahi duk salatin duniya babu wanda ya kai darajar salatul fati da ma'ugulika bari sanya salatul fati ta fi salatul ibrahimiya ko shakka babu ku ji da kyau ta wannan ita ce maganan ko salatul fatihi ta fi salatul ibrahimiyya ko shakka babu wannan haka yake babu wani salati da za ka ji a cikin salatai da aka kamba manzan Allah kamar yadda Allah ce da tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu watu ruhu kamar salatul fati lima ugulika idan an ce salatul fati lima ugulika menene salatul fati lima ugulika idan an ce salatul ibrahimiya mecece salatul ibrahimiya salatul fati lima ugulika allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ugulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa wa miqdarihi azimi wannan irce salatul fatihi lima uglika idan an ce salatul ibrahimiyya allahumma salli ala muhammad wa'ala ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa'ala ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun Majidu. wallahi in bacin an gaya mana wannan salatin daga bakin annabi muhammadu ya fito wallahi da sai mu ce cikin salatul ibrahimiyya ma babu ladabi ga janibin sayyidina rasulullahi domin kaji yadda ake kiran sunan manzon Allah cikin salatin bayan Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da in za ku kira annabi a kiran a cikin ku kada ku sake ku kira annabi irin yadda kuke kiran ƴan uwanku a litu'minu billahi wa tu'ziruhu ku girmama annabi wa tuwaqqiruhu ku kambama annabi amma za ka je a cikin cikin salatul ibrahimiyya sai ka ji an ce Allahumma salli ala Muhammadin katsatsayi sayyidina ma sai da aka zo aka yi takaddama tsakanin wahabiyawa saboda mu in zamu salatul ibrahimiyya muna cewa sayyidina shugabanmu muna sa sayyidina a wannan ma saboda kiyayyar da wahabiyawa suke ma annabi suka ce kar a rinka cewa sayyidina sai dai a ce Muhammadin kai tsaye bayan Allah ya hana kira sunan manzon Allah kai tsaye Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli kada ku rinka kiran manzon Allah ka du'a'i ba'dukum ba'da kamar yadda kuke kiran junanku ya dahiru Musa kar ku kira annabi haka li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'adhiru Allah yace ku girmama annabi wa tuwaqqiru ku kambama sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu tafi ita alfadili lima ugulika Allahumma ya ubangiji salli ala kayi salati abusa salli ala sayyidina shugabanmu Muhammadin annabi Muhammadu alfatihi lima ugulika makullin abin da aka kulli. rahama a kulle take annabi shi ya zo ya buɗe mana wa ma naka ila rahmatan lil alamina hatta aljanna a kulle take annabi shine babul jannati ati babul jannati yawmal qiyamati fa astabtuhu fa yaqulul al kazinu man anta fa yaqulu muhammadin fa yaqulu bika umirtu alla afta ahadin qablaka duniya da tana cikin duhu da zalunci annabi muhammad ya zo ya buɗe mu daga cikin zaluncin da duhun da ake ciki shine al-fatihi wanda yake mai buɗewa ne da ma ugulika abin da aka kulle wal khatimi cikamakin annabawa ne annabawan Allah dubu ɗari da dubu ashirin da hudu manzon Allah ya zo ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman ina, annabi ya zo shine shugabansu shugabansu kuma shi ya cika shi ne cikamakin annabawa ga baki ɗaya alfati lima agure wal khatim lima sabaka wanda shine cikamakin waɗanda suka rigaya nasirul haqqi bil haqqi mai taimakon gaskiya da gaskiya wal hadi annabi mai shiryarwa ne ila siratikal mustaqim zuwa hanyar kama daidaiciya wa ala alihi Allah ka yi salatin nan har da iyalan gidan annabi duk salatin da kai baka sa iyalan gidan annabi ba a mazhabar shafi'iyya ma baka da salatin kamar yadda imamu shafi'i yake cewa ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun min allahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu duk wanda ya salati bai sa iyalan gidan annabi ma ba shi da salatin a mazhaba ta shafi'iyya to shine salatul fati Magulika gulika wa ala alihi salatin ya tabbata ga iyalan manzon Allah haƙƙa ƙadarihi Allah in za ka ma annabi salatin ka yi mai salatin gwargwadon darajar shi Allahu akbar ya san gwargwadon darajar manzon Allah ka faɗa min salatin da ke da gwaggwaban ainihin kalamai masu girma da aka jingina su da manzon Allah kamar salatul fati haƙƙa ƙadari Allah in za ka ma annabi salati ka yi salatin gwargwadon darajar manzon Allah wa miqdarihil azim gwargwadon girman annabi Muhammadu mai girma Allah irin wannan darajar ta manzon Allah nake so kama annabi Muhammadu salati wannan ba ita ce salatul fati lima ugulika wannan ita ce salatul fatihi lima ugulika to bari mu fassara salatul ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammad Allah ka yi salati a wasa Muhammad wa ala ali Muhammad da alayen Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama yadda ka yi salati a wasa annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid a cikin talikai kai abun godewa ne kai mai girma ne wannan fa shine fassarar salatul ibrahimiya kai ko a wurin fassarar kai ka tsaya ka saurara ka ji wanne ne aka kamba manzan Allah wani salati ne aka girma manzan Allah wani salati ne aka faɗa kima da daraja ta manzan Allah wallahi tallahi sayyidi abul fatih asani sani yana nan akan daidai salatin salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya wallahi wallahi har a wurin Allah da salatul ibrahimiyya da salatul fati duka salatin manzon Allah ne a duniya ai babu wanda ya iya salati ba sai dai ka ce Allah yayi idan salatul Ibrahimiyya ne sai dai ka ce Allahumma salli ala Muhammad Allah kayi duk duniya babu wanda ya iya salati wallahi babu wanda ya iya salati ba wanda ya taɓa ma annabi salati sai dai ka ce Allah ya yi ya ake ma annabi salatin ma ba mu sani ba domin sai dai ka ce Allahumma salli Allah ka wa annabi salati fi'ili amri ne kana ba Allah umarni ne amma kai kayi salatin yaya ake salatin wallahi ban biya ba sai dai ka ba Allah umarni umarnin da zaka ba Allah sai ce to kai nayi maka goma in kai dai saboda kai ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam guda daya kai nayi maka ɗari in kai goma saboda kai ma ma'aiki guda goma kai nayi maka dubu in kai ɗari saboda kai ma ma'aiki guda guda ɗari kai in kai nayi maka dubu in kai kai kayi dubu to daga nan zaka shiga aljanna tare da kafaɗan Muhammadin Rasulullahi salatin ma babu wanda ya iya salati domin cewa ake yi Allah ka yi. Allah ka yi Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah ka yi salati a bisa shugabanmu Annabi Muhammadu da salatul fatihi da salatul ibrahimiyya duka an samo su ne daga wurin Muhammadin Rasulullah sallallahu kamar yadda aka ce Imam bakari ya shiga wuridi Allah ya saukan mai da ilhama ilhama eh wahayi na ilhama wahayi na ilhama kuma har duniya ta nade babu wanda ya isa ba malamin da ya ce maka Allah ba zai iya saukar da wahayin ilhama ba wahayin annabta ne dai babu wani annabi bayan manzon Allah fa laysa nabiyyin ba'dahu bil mashi'ati babu wani annabi bayan annabi Muhammadu da mashi'ar Allah to amma wahayi na ilhama har kudan zuma wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju haka dai ƙudan zuma ma Allah ya mata wahayi ballantana kuma waliyi jikan annabi Muhammadu Maulana Shehu Ahmad Tijani al Bakari shi Allah ya ma wahayi na ilhama na Salatul Fati sannan kuma annabi Muhammadu ya lakkana ma Shehu Tijani Salatul Fatihi lima ugulika saboda haka da wanda suka anso daga wurin sahabbai mubasharatan annabi a raye da kuma wanda aka anso a cikin mafarki ko kuma bayan wafatin manzon Allah su daga annabi suke kuma salatai ne na manzon Allah dukkansu mun yadda daga bakin manzon Allah suka zo saboda mu ba mu da kokonto cewa salatul fati ba daga bakin annabi ta zo ba wallahi daga bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo wa inda fatar da adar mahu bi lahzati lokacin da shehu tijjani na karanta wadduha wallaili iza saja ma wadda aka rabbuka wa makala sai ya ga manzon Allah ido ido ya kazata lama nama ko ba shehu tijjani ne wanda farkon ya fara da awan ganin manzon Allah annabi ya ce man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqaza wala yatamassalu shaytanu bi duk wanda ya ganni a cikin bacci zai ganni ido da ido shaytan bai kama da ni to ba mu ba mu da kokonto shi a shaikul bakari ya samo daga wurin ubangijinsa ilhaman salatul fa fati lima uglika kuma wannan kofa a buɗe take ila yawmil mata, ba a haifa wani malami a duniya mai numfashi da zai ce wannan kofar a kulle take ba kamar yadda ainihin Imam Suyudi ya kawo a cikin littafin Khulafa'ur Rashidin Al-Khulafa'ur Rashiduna idan ka duba akwai wani gagarumin adalin shugaba da ake kira Umar bin Abdul Aziz wannan Umar bin Abdul Aziz a zamanin shi ya yi adalci tsakanin mutane saboda adalcin sa ranan da ya mutu ka duba cikin littafin Al-Khulafa Rashiduna za ka gani jama'an da suka birna ainihin Umar bin Abdul Aziz suka ce baina bainama nahnu nusawwi turaba ala kabri Umar bin Abdul Aziz isa kada mina sama'i kitabu waraƙi. fihi amanu minallahi amanu minallahi li Umar bin Abdul Aziz minan nari a lokacin da muke daidaita ƙasa ma nahnu nusawwi turaba yayin da muna daidaita ƙasa ala kabri Umar bin Abdul Aziz abu kabarin Umar dan Abdul Aziz isa kada alaina minas sama sai gashi ya faɗo daga sama kitabu warakin wani rubutu ne a cikin takarda an rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai amanun minallahi wannan aminci ne daga Allah li Umar bin Abdul Aziz minan nari Umar dan Abdul Aziz ba zai shiga wuta ba ka je ka duba cikin littafin tarihul khulafa in baka ga wannan ba ka zo ka kalubalance mai ta gashi wahayi ne ya sako na ilhama daga Allah aka Allah ya tabbatar da ainihin Umar dan dan Abdulaziz ba dan wuta bane dan aljanna ne sannan kuma Ibn Taymiyyah al-Harrani ka duba cikin littafin Madarijus Salikin gashi a gabana baina manazil iyyaka Abudu wa iyyaka nasta'in so nawa Ibn Taymiyyah ya anso sako daga wurin manzon Allah ya ga manzon Allah ya anso sako daga wurin manzon Allah Allah sannan kuma saƙon ya wannan saƙon da Ibn Taymiyyah ya anso ya rubuta a cikin littafinsa har ma ya zama mana da shi addini gashi ga littafin ainihin madarijus salikina ka duba littafin madarijus salikina gashi a gabana kana kallo duba littafin madarijus salikina ga abin da ibn al-qayyim al jauzi ya rubuta yace wa qala shaykuna shehun mu ya faɗa wa kenan ibn taymiya kana yushkilu alayya ahyana hala man usalli alayhi janaza wani lokaci idan an kawo mamaci mutum ya mutu ina rikirkicewa shin wannan mutumin da ya mutu hal huwa muminin aw munafiqun shin mumini ne ne ko munafiki ne wannan mutumin an an kawo mun mai sallah in mai sallah ibnu taymiya ce fara aito rasulallahi fil manami sai in na kwanta sai na ga manzon Allah a cikin bacci idan na ga manzon Allah a cikin bacci fa sa'altuhu sai in tambaye manzon Allah an masaila adida ga in tambaye shi mas'aloli da yawa minha daga cikin mas'alolin da nake tambayan annabi hadhihi mas'ala akwai wannan mas'alan cewa idan mutum ya mutu kamin in mai sallah ni ibnu taymiya sai na tambaye annabi sai annabi ya gaya min cewa mumini ne in mumini ne annabi ya gaya min in mai sallah in munafiki ne ba zan mai sallah ba idan na tambaye annabi me annabi yake faɗa mana to bari ku ji sakon da ibnu taymiya ya anso a wurin manzon Allah bayan manzon Allah ya wafati gashi sun rubuta a cikin littafin su sako ne wannan hadisin tsakanin ibnu taymiya da annabi ne annabi ne kawai ya faɗa ma ibnu taymiya shi da shi shi da shi kuma aka rubuta a cikin littafi gashi nan zan karanta muku wai annabi ya faɗa ma ibnu taymiya shi da shi suka rubuta a cikin littafi ya zama addini sai shehu tijjani ne annabi ba zai ba shi abu shi da shi ya zama addini ba Allah ya isa mu da kowa wahabiyawa wallahi tallahi salatul fati lima ugulika tafi salatul ibrahimiyya har a wurin Allah sai yadi abul fati asani wannan magana taka daidai ce ka zo kai mu karana ko da wurin fassara ma wurin ma'ana da salatul fati lima ugulika da salatul ibrahimiyya wanne yafi wani yadda salatul ibrahimiyya Ibrahimiyya aka samo ta daga manzan Allah to lallai salatul fati ita ma daga manzan Allah aka samo ta ba mu kokonto idan kuma ba an so abu a mafarki me yasa ibnu taymiyya ya an so a mafarki gashi zan gaya muku ga maganar da Annabi suka yi da ibnu taymiyya kuma suka rubuta a cikin littafin su ga abin da Annabi ya faɗa ma ibnu taymiyya inji ɗalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya faqala al-liqid du'a bi sharadi ko kuma a sharɗa sharɗa ya ibnu taymiya in mutum ya mutu baka gane cewa ba ne ko mumini ne in ji annabi ke ba ibnu taymiya umarni yace to alliki du'a bi sharɗi idan ka za ka yi mai addu'a bayan ya mutu sai ka ce Allahumma gafir lahu in kana muminan Allah ka yi mai gafara in ya kasance mumini ne in ya kasance mumini ne sannan abin da zai ba ku takaici ibnu taymiyan da ku habiyawa kuke cewa ba a ganin annabi kuma ba a an so sako a wurin manzon Allah ga ibnu taymiya ya an so sako a wurin manzon Allah kuma sakon ya zama mana addini har an rubuta a cikin littafi gashi a littafin ku bayan haka in banda jahilci da san zuciya irin na wahabiyawa wannan littafin ku ne gashi al-uqudud durriya fi zikiri ba'di banaqibi shaykh islam ibnu taymiya gashi wannan littafin littafi ne na wahabiyawa gashi wanda abdulhadi ya rubuta ɗalibin ibnu taymiya gashi al-Qudud Durriya idan ka duba wannan shafin gashi idan ka duba gashi shafi na ɗari uku idan ka duba shafi na ɗari biyar da talatin da biyu gashi ku duba ku gani gashi shafi na ɗari biyar to kun ga inda aka ce ibnu taimiyya ya ga Allah ya ga manzon Allah ko idanun malaman ku zai iya ganin annabi har an so sako sai malaman mu ne ba za su gani ba saboda san zuciya wabiyawa gashi ku duba inda na sa hannu abin da ya ce wa ayanta maujudan ta'ala sifatuhu wa shahatta mahabuban bi ainil basirati ya ibnu taymiya saboda matsayinka ibnu taymiya ka ga Allah wa ayanta maujudan ibnu taymiya ba ma annabi ba har Allah ibnu taymiya ya gani wahabiyawa har Allah ibnu taymiya ya gani wa shahatta mahabuban sannan ka ga annabi Muhammadu anan kun kora ganin annabi kun kora an so sako wurin annabi idan ku kuka an so sako a wurin annabi sakon ingantacce ne amma wani ku in yi an so sako a wurin manzon Allah sakon ba ingantacce bane to gashi a cikin littafin su sun ce wai ibnu Taymiyyah ya ga Allah sannan ibnu Taymiyyah ya ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ga madarijin salikina sun ce ibnu Taymiyyah ya ga manzon Allah har ma ya tambaye Annabi har ma aka samu hadisi tsakanin ibnu Taymiyyah da Annabi babu wanda ya rawaito babu isnadi babu komai sun yadda sun aminta sai Shehu Tijjani ne ba zai yi an so sako a wurin Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka maganan Sayyidi Abul marrati asani Allah subhanahu ta'ala ya saka mai da alƙairi tabbas maganan sayyidi abul fatih asani wallahi wallahi salatul fati ta fi salatul ibrahimiya ba za ma a gama ba bari ma in ƙara sanya muku kuji bari ma na ƙara sanya muku kuji bari in ƙara sanya muku kuji bari in ƙara sanya muku kuji wannan maganar sai da fatih a sani ba wasa ba ne tabbas maganar shi haka take bari ƙara sanya muku kuji salatul fati ta fi salatul ibrahimiya ko shakka babu ku ji da kyau ta fi salatul Ibrahimiyya, wallahi ta fi kun ji ko to ni ma mai ƙwaro ta ce salatul fatihi ta fi salatul ibrahimiya domin girmama wanda aka ma annabi a cikin salatul ibrahimi a salatul fatihi wallahi ba a yi wa ainihin salatul ibrahimiya ba da kuke kamba salatul ibrahimiyan kuke cewa kaza da kaza bari ma mu ji mai malaman ku suke cewa bari mu ji bari mu ji mai malaman ku suke cewa bari mu ji mai malaman ku suke cewa akan salatul ibrahimiya karatu ne kawai na wai cewa Ibrahimiyya shi ibrahimiya ya fi kowane salati rada. din ya fito daga baki a mai tsarki ba ka suke kaji suna ta wani ba ma wani wa annabi wani kwalinci bakin Allah mai tsarka wai faɗa inda a ce inda a ce inda a ce salati ibrahimi shi ya fi kowane salati rada, da malamai sun rubuta haka a littafi amma kai ka karan kawai ka zo duk salatin annabi darajar su daya wanda ya wani wanda ya fi a ikhlasi wajen da ya yake amma idan ga rubuta wani salatin Ibrahim ya fi daraja saboda ga baki annabi mai tsarki ya to waye rubuta a ina Allah ya faɗa a ina annabi ya faɗa Allah salati ya faɗa kuma annabi salati ya faɗa inda salatin Ibrahim ya fi daraja ibn mas'ud da ragowar sahabbai ba za su kago nasu salatin su yi ga na annabi ba kuma da manyan malamai na musulunci da ba za su dinga yin wani salatin da ba na annan ba ba na ibrahimi ba su ma masu surutun wani lokacin su hau bari suna yin wani salatin ba ibrahimi ba to yan uwa kun ji kun ji ashe ana kago wani salati ke wanda ba ga annab wanda ba na annab ba kuma ana yi ashe ana kagowa ashe wahabiyawa kuma kuna kago wani salati wanda kagowa kuke yi ba na annab ba ku zo ku yi shi akan membarinku kuna so ku tabbatar da haka to bari ku ji salatin da Jafar Jafar Adamu Jafar Adamu barku ji salatin da Jafar Adamu yake yi ba irin na Annabi bane salatin Annabi bai koyar da shi ba a ina Jafar Adamu ya samu wannan salatin a ina Jafar ya samu wannan salatin a ina ya samu sai ya gaya mana ina almajiran Jafar ku gaya mana inda Jafar ya samu wannan salatin bari ya muku kuji ku gaya mana inda Jafar Adamu ya samu wannan salatin ina so ku gaya mana Jabar gadan kaya ku faɗa ku gaya mana inda Jabar gadan kaya ya samu wannan salatin ina so ku faɗa mana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 kama ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ali muhammad sai wani ya kago wani salatin da ba wannan ba da suna ko salatul fati ko salatun tunadina ko as-salatun nariya kaga duk waɗannan ba daga bakin manzo Allah suke ba amma mai yi zai ce me yake yi salati kaga yayi kama da shari'a amma kuma ba shari'a bane ba shi yasa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 a ina ya samo wannan salatin kuma ga malam Ibrahim Khalil ya tabbatar da cewa wahabiyawa suna kago salati in sun hau mimbari su yi kuma ba daga wurin manzan Allah ba to ya za ku sa masalatul fati wanda duk cikin salatin duniya babu salatin da yake salatul fati kan ba annabi wa ala alihi hakka kadari Allah in zaka ma annabi salatin kai ma annabi salata salatin gwargwadon darajar annabi a wurinka wa miqdaril azimi da kuma darajar shi mai girma wani salati ne yake salatul fati lima agulika wallahi alazim babu salatin da yake salatul fati lima agulika babu shi babu wannan salatai, idan kuna magana akan ganin annabi ne ko a an so sako daga wurin manzon Allah ga ibnu Taymiya shi ma yace yana ganin annabi har ya an so sako daga wurin manzon Allah har sakon kuma ya zama addini gashi na karanta muku in ƙarya ne ku zo ku ƙaryata baya cikin littafin ku sannan shin wai a cikin sabai akwai wanda suka ga manzon Allah in Shehu Tijjani ya ce ya ga manzon Allah ya an so salatul fatin shi daga wurin manzon Allah bayan wafatin manzon Allah akwai wanda suka ga manzon Allah ka duba wannan littafin mai suna akada'ul akada'u ibnu Taymiya duk girban littafin nan kurakurai ibnu Taymiya ne gashi fi haƙƙin rasuli wa ahli baitihi a cikin haƙƙin manzon Allah da iyalan gidan annabi ka je ka duba shafi na na saba'in biyar daidai zaka ga malam ya kawo addalilu ala ru'yatin nabi ya qazatan au sama'i kalamihi an gane ko dalili da yake tabbatar da ganin manzan Allah ido da ido ko kuma ka ji maganar manzan Allah idan ka gangaro ƙasa zaka ji ya ce akhrajal bukhari bukhari ya fitar wa muslimun da muslim an abi huraira daga abu huraira hadisin da manzan Allah annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce man ra'ani fil manam duk wanda ya ganni a cikin bacci fa sai ya rani fil yaqaza da sanni zai ganni a farke an gane ko to sai malam yace wallam ya ibn taymiya bi dalilin ibn taymiya bai zo da wani dalili ba yusarrifu hazan nassa wanda yake canza wannan nassin au yusarrifu ma'anahu ko ya canza ma'anan wannan hadisin min qur'anin aw sunnatin a cikin a ainihin qur'ani ko a sunna sai malam yace wa sanazkuru aqwala aqwala man istadalla bi hadha hadis zan kawo muku maganganun wanda suka ba da dalilai da wannan hadis ala jawazi ru'yatin nabi a bisa halaccin ganin manzon Allah sallallahu alaihi ya kaza a farke sai ya ce wa an damira bin sa'alaba an samo daga damira dan sa'alaba annahu atan nabiyya ya zo wajen manzon Allah fa kala sai ya ce ud'ullah li ya rasulullah ka roka min Allah bi shahadati in yi shahada fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam damiran nan sahabin annabi ne allahumma harrim da mabni sa'alaba adal mushrikin Allah ka sa yayi shahada ibada amma Allah ka haramta jinin shi akan mushrikai wal kuffar da kafirai sai damir bin sa'ala bai ce fa kuntu ahmilu fi ardil qaumi na kasance ina zabura a cikin ainifin ina hawa ina zabura a cikin mutane fayutara aliyan nabiyu a yaƙi aka je yaƙi aka je yana shiga cikin yaƙin sifayutara aliyan nabiyu sai a rinka nuna min annabi sallallahu alaihi wasallam kalfahum a bayansu yaƙi ake yi amma shi annabi ake nuna mai ba a bacci ba fa gashi sabon annabi ne yace sai a nuna min annabi a bayan su faqila sai naji ana cewa yabna sa'alaba ya kai dan sa'alaba innaka latugarriru mun ga kana bujurowa ne Wata Hamilu alal qaum kana hawa kan kafiran nan sara su kawai kake yi faqala sai yace innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yutara ali kalfahum wallahi annabi ake nuna min a bayan su a Hamilu alaihim hatta asila inda nake hawa kansu har ma in je in isa inda yake gashi ka duba cikin littafin nan wannan ya tabbatar da ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido sannan ka duba cikin wannan littafin gashi sunan littafin adillatul yaqin fi jawazit tariqati tijaniya kitaban wa sunnatan idan ka duba ah, za ga inda shehun malami a Sheikh Alhaji Haruna Muhammad za ka ji inda ya kawo bayani a kan ganin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙazata lama naman a farke ba wai a cikin bacci ba ya kawo dalilai ingantattu wanda suke tabbatar da me wanda suke tabbatar da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ka duba cikin littafin Tanwir halaki ma nassahu ga nassin abin da ya kawo فحصل من hadihin هذه النقول والأحاديث ya tabbata a cikin jami'in wa'innan awwa da aka cicciro su da kuma hadisai annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi hayyun bi jasadihi annabin rayayye ne da jikin shi wa ruhihi da ruhin sa, annahu yatasarrafu annabi yana tasarifi wa yasiru haisu sha'a annabi na zuwa duk inda ya ga dama fi a kadaril ardi a sasannin duniya gabaki daya wa fil malakuti kai har a cikin malakutan Allah Allah ba inda manzon Allah baya zuwa wa huwa bi hay'atil lati huwa kana alaiha kuma a kamannin da ya kasance a cikin ta qabla wafatihi kamun sa haka annabi Muhammad yake zagayawa a cikin tajawulati a cikin malakutillah walam yatabaddal minhu shay'un baba abin da ya taba canzawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu tagayyaba anil absar annabi kawai ya faku ne gabarin idanuwa annabi ya faku ne idanu ne baya ganin annabi kama guyibal mala'ikatu kamar yadda aka ɓoye mala'iku ba a ganin su ma a kaunihim a haya'un duk da mala'iku rayayyu ne ba a ganin su kamar aljanu ba a ganin su kuma rayayyu ne to haka annabi yake rayayye ne ba a ganin shi bi aji sadihim da jukkunan su fa iza arada Allah ta'ala idan Allah ya nufi rafa alhijabi ya ɗauke ma mutum hijabi amman arada ikramahu bi ru'yatihi ga wanda Allah yake nufin ya karamta shi da ganin manzon Allah ra'ahu sai ya ga manzon Allah ala hay'atihi allati kana alaiha abu sakamannin da annabi ya rayuwa da ita Lamani mani amin zalika babu wanda ya isa ya hana wannan abin ya faru wala da'iya ila takasisi bi ru'yatihi misal babu wani kuma wanda ya isa ya bi ainifin keɓance wani misali da ganin manzon Allah ya ce babu yi baya yiwa sai malam ya ce wa ruwiya an rawaito an sayyidina Abdullahi bin Salam daga sayyidina Abdullahi dan Salam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace da kala ala sayyidina Usmana radiyallahu radiyallahu anhu Abdullahi bin Salam ya shiga wajen Sayyidina Usmanu sahabbin manzon Allah zinnuraini wanda manzon Allah ya ce Usmanu tastahi minhu malaika Usmanu mala'iku na jin kunyansa ya shiga wurinsa fil yawmin lazi qutila bihi da aka kashe Sayyidina Usmanu Abdullahi bin Salam ya shiga wurin faƙalar sayyiduna Usman sai na Usman ya ce atara hadhihi daqa baka gani ba a wannan lokacin a wannan kaga wani iko fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tara ali lalle minha lalle an nuna min manzon Allah na ga manzon Allah bayan wafatin annabi ga sayyidina Usman ya ce ya ga manzon Allah bayan wafatin annabi ga sayyidina Usman ya ce ya ga manzon Allah fa qala sai ya ce a hada ruka annabi ke tambayan sayyidina Usman shin sun halarto ka ne ma'ana wanda za su kai sayyidina Usman. a ruka sun halarto ka ne fa qultu na'am sai na ce eh bi a bi anta wa ummi ya rasulallah na ba da fanshan uwata da ubana a gare ka ya manzan Allah sai annabi ce in shi ita nusirta alaihi in kana so yanzu zan sa a taimake ka duk a hallaka wanda za su zo su kashe ka Allahu akbar wa in shi ita a ta inda na in kuma ka ga dama tunda azumi kake yi saka sha ruwa a wurinmu ko kuma a in ka ga dama gobe da safe za ka karya kalacen safe tare da ni za ka yi In inji manzon Allah ya faɗa ma sayyidina Usmanu ba a bacci ba fa a farke gashi nan da isnadin in shi ta abdarta inda na fa sai sai ce bal abduru inda kum sai sayyidina Usmanu ya Rasulullah inda haka ne na na na ainihin zaba in karya a wurin ku in yi kalacen zaba a wurin ku ko kuma in karya azumi na in sha azumi na a wurin ku fa qutila qabla ghurubi shamsi tun kamun faɗuwar rana aka kai sayyidina usmanu min zalikal mu daga wannan rana an gane ko wa sayyidina usmanu sayyidina usmanu huwa awwalu man idda'a ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kazatan shine farkon wanda ya fara da'awar ya ga manzon Allah a farke bayan manzon Allah ya wafati wa huwa adalun ridan wannan kowa ya yadda sayyidina usmanu adali ne sai mala ya ce wa ikibaruhu wa ikibarul adli maqbulun shar'an labarin adali kuma wajibi ne a shari'a a amsa walau lam yakun sahabiyan ko da ba sahabi bane ya ku wahabiyawa ba ku karatu jahilan banza ga sayyidina usman shine farkon wanda ya fara ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kaji irin sakon da ya anso daga manzon Allah gashi ya zama a cikin addinin mu sai malam yace wa qad akbara jam'un min akabiril awliya'i Hakika sun bada labari jama'a da yawa daga cikin manya-manyan waliyan Allah bi annahu mujtama'u bin nabi ya kazatan sun bada labarin cewa sun haɗu da manzon Allah a farke wa Amin humul imamu suyudi daga cikin wanda suka ga annabi akwai imamu suyudi fa innahu ijtama qala imamu suyudi ya ce in baka san waya imamu suyudi ba shine mai tafsirin jalalaini ne. suyudi shine mai at-ta'zim wal minna fi anna abwayir rasul sallallahu alaihi wasallam in baka san imamu suyudi ba imamu suyudi shine mai tarikul kulafa idan baka san imamu suyudi ba Ah, idan baka san Imamu Suyuti ba shi ne mutumin da ya fi kowa wallafa littattafai a duniyar musulunci to ya ce "Iji ijtama'tu bin nabi ni Imamu Suyuti na haɗu da manzon Allah ya kazatan a farke kamsan wa saba'ina marratan so ainihin saba'in da biyar gashi Imamu Suyuti ce na haɗu da manzon Allah na ga manzon Allah ido da ido kamsan wa saba'ina marratan kai wa sahafatu hamma mun gaisa da manzon Allah biyadi da hannuna fil qahirati a garin Misra a Misira na a Alkahira na gaisa da ainihin manzon Allah hannu da hannu gashi in juwa in ji ainihin Imam Suyudi sai malai yace ilam ya aki ka sani ya kai dan uwana ga maganan ainihin Imam Suyudi annani ijtama'tu ma'a rasulillah ni na haɗu da manzon Allah ila waqati haza zuwa wannan lokacin kamsan wa 70 marratan so biyar. ya kazatan a farke wa mu mushafahatan ido da ido gashi ji imamu menene in ji imamu suyuɗi in ji menene in ji imamu suyuɗi saboda haka ba wai shehu tijjani ba ne farkon wanda ya fara cewa ya ga annabi eh ba shi ba ne al gazali abul hasan al gazali abu hamid al gazali shi ma ce ra'aitu rasulallahi imamu junaidu shi ma ce ra'aitu rasulallahi maulana sahib al-faida shi bara shi ma ce ra'aitu na nasabi annani safirul lahu fil kainatil saboda haka ba laifi ba ne idan aka ce wai an ga annabi ko ni ko ni ko ni mai barota ba zan irga maka adadin ganin sayyidina rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam ba zan ta'o mantawa ba shekara biyu da ya wuce baya akwai tafsiri da nake yi na alqur'ani a kinkinau ina cikin fassarar suratul isra'i muka zo wata nukuda na tsaya nayi bayani akan sayyidina rasulullahi ne bayani akan sayyidina rasulullahi a ranar da azumi na gida na kwanta da daddare fayutara aliyan nabiyu sai aka nuna min annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kusan zan ce shine na ƙarshe bacin a baya mun gan shi mun kuma mun gan shi amma abin ta ji da wabiyawa za ga mutum yi furfura amma bai taɓa ganin bai taba ko bakin annabi bai taɓa yi ba makiya annabi mun ce muku makiya annabi kuma ku ce za ku jawo shi saboda haka lallai maganan sayyidi abul fatih asani daidai ne wallahi ka fas ka hada salatul fatih salatul ibrahimiyya wallahi wannan ba karamin kuskure bane salatul fati ta fi salatul ibrahimiya salatul ibrahimiya daga annabi take to salatul fati ma daga annabi take daga annabi take to kun ji ne yanzu su Jafar gashi na sanya muku suna karanta salatin da ba daga annabi yake ba amma su zo suna zagin salatul fati saboda haka bari zan sanya muku ah, ainihin tsohon najadu wanda abin da zai baka mamaki wai an zo an ce salatul fati lima ugulika ta fi salatul ibrahimiya suna ta kumban baki ta yaya za a ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiya to ku da malamin ku ce siyasa ta fi sallah fa kowa ya san sallah sallah wannan sallah annabi ta salatu imadid dini man aqama ba aqama dina gara shi di abul fati asani cewa salatul fati ta fi salatul ibrahimiya ku go malamin ku tsohon najadu cewa ya yi siyasa ta fi sallah siyasa ta fi sallah duk wanda ya ce siyasa ta fi sallah kafiri ne billahi allazi la ilaha kafiri ne ya kafirta domin Allah ya tsine wa tun siyasar da aka fara tun daga zamanin tun daga zamanin Sardaura zuwa Allah ya tsine wa wannan siyasar kai in kai suka tsine ma sallah bana sanya muku kuji bana sanya muku kuji والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Wani ya yi min tambayar cewa akwai wasu masu hana matan su yin abin nan, na rajista don su yi abin don su yi amfani da ita ga kuri'a. Ni a hukuncin su. Da yawa kun ji ina cewa siyasa ta fi sallah muhimmanci. Har yanzu wannan magana tana nan. domin in mutum bai yi siyasa kwarai ba saboda haka har ina cewa in ga mutum biyu wannan musulmi wannan ba musulmi ba za a yi za to kun ji shi sai yadda abul bata ya zari cewa salatul fati ta fi salatul ibrahimiya amma tsohon na jadu cewa siyasa ta fi sallah siyasa ta fi sallah to da wanda yake salatul fati ta fi salatul ibrahimiya da kuma wanda ya ce siyasa ta fi sallah Allah wanne ne babban mushiriki wanne ne babban fasiki wanne ne babban fajiri sallah dai mun san cewa saboda mahimmancinta eh inna salata tanha anil fashai wal munkar wala zikrullahi akbar Allah ya ce sallah tana hana alfasha tana hana munanan ayyuka amma zikirin Allah ya fi hana alfasha da mugayen da mugayen abubuwa to muna son Abubakar Gumi ya gaya mana me siyasa take hana wani alfasha kaga wannan ƙarya ne ya nuna cewa wakilai ne na Yahudawa rushe sallan suka zo yi dalili kenan da yasa suke cewa siyasa ta fita sun sa rigan musulunci ne amma ba musulmai bane ba yadda za a yi musuluncin sallan da annabi Muhammadu sai da ya tafi ya gana da Allah tukunna ya kawo ta aka ba shi guda hamsin annabi Musa ke ta cewa a rage a rage a rage a rage har ta zo guda biyar duk irin wahalar da manzan Allah ya kai kawo wurin an so ta a samu wani malami ya fito ya ce wai siyasa ta fita kai ka san wannan malamin wallahi tallahi ba musulunci yake ma aiki ba kai ka san wannan malamin wallahi tallahi akwai wani abu a cikin zuciyarsa to menene kuke tayar da hankalinku ga malamin su ya ce siyasa ta fi sallah sun kasa yin magana su ma malamin su raddi hasali ma goyon bayan ko misalan da malamin ya bayar misalai ne na banza misalai ne na banza yau gari ko ƙasa ko kafirai ne suke mulkin ƙasar kafirai suna da ikon karar da musulman ne so nawa ne a nan Najeriya kiristoci suke jan mu shugabanci sun karar da mu ko sun hana mu addini ai ba wanda ya isa ya hana ka addini yadda baka isa hana kiristoci addini ba su ma ba su isa hana wani musulmi addini ba ana yin addinin man amerika a amerika gaje za ga musulmai suna sallah ba a hana su ba ana a ingila a faransan faransa musulman da suke faransa bila adadin ne eh shehu ibrahim bai je ba wa dauran bi kaulaka dauran aw bi yufin wa maratan bi barisa daral fasikina kusala hatta shehu ibrahim ya je kai addinin musulunci kuma akwai musulmai a faransa suna sallah suna azumi suna duk wani abu da ya pillars of islam to kun ga abin da malaman ku suke faɗa saboda salatul fati wallahi abu ne mai girma ba kuma gami tsakanin salatul fati da salatul ibrahimiyya duka daga bakin annabi suka zo duka amma wacce tafi daren ta annabi wacce tafi kambama annabi wallahi babu kaman salatul fati domin duk salatin duniya ba salatin da aka mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin salatul fati lima agulika bari mu ji abin da sarkin mu maganin kukan mu ya faɗa a cikin wannan kadiya kasan wannan kadiya ta girgiza social media ko kuma ce ta girmama duniya to bari mu ji abin da sarkin mu maganin kukan mu jagora mai girma sunusi lami da sunusi mai ilimi dan mai ilimi sarkin sarakuna dawisu sarkin ado dole mu maka jinjina kalifar tijjaniya masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kware mana baya a dukkan tafiya saboda ka bari mu ji abin da sarkin mu maganin kukan mu akan salatul fati lima ugulika ai salatul fati bid'a ai kuna jana farko sai ce manzon Allah cewa yi ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kenan ka samu salatul fati to kaga wanda kawai shi salatul fati ya karanta fahimci mai salatul fati ba ko bai san ma'anarta ba sai kaga ya fara zama a rikirkici kamar ya kuma wannan hadisin a ɗauki wannan hadisin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad ya ki salatul fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko gashi na cin hadisi ko to sai kuma Muhammad din nan sai aka siffanta shi shi Muhammad ba wani ba ba ne aka kawo ba ba wani aka ba shi manzan Allah ta Muhammad aka shi ne alfajibul ma'ukrika wal khatimu lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi da asrarul mustaqim a cikin wannan wanne ne ba siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma aka ce wa ala alihi sai a cikin hadisin ko Allah a cikin kuma ya sai akan alayensa duk wannan dai Allah sai Muhammad wa ala ali Muhammad shine shine shine sai fati iyakaci kawai an siffanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam To, in uwa wannan bayani kenan akan salatul fati daga wurin sarkin mu maganin kokanmu. In kun fahimci abin da sarki Sunusi Lami da Sunusi Allah ya ƙara mai lafiya yake faɗa. ita salatul fadi lima ugulika ai ita ma asalinta salatin annabi ce saboda me ake faɗa a farko salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamar yadda salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to kaga Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba wani abu bane kagagge abu ne wanda yake daman hakan ya fito daga bakin manzon Allah sai alfati lima ugulika wannan ai siffa ne kawai ana siffanta annabi ne siffa ne alfati lima ugulika siffa ne wal katim lima sabaka shi ma siffa ne nasirul haqqi bil haqqi ana siffanta annabi ne da wa'annan abubuwa masu kyau eh sai a ce wa ala alihi wa ala alihi bai fito a cikin salatul ibrahimiyya ba wa ala alihi eh hakka qadarihi wa miqdaril azim to shine abin da sarkin mu maganin kukan mu yake magana akan menene salatul fatihi lima ugulika to bayan wannan yan uwa abin da zan zan ce zan kusa rufewa da shi shine wata kadiya da waɗansu suke ƙoƙarin su gwama ko kuma su nuna kamar akwai wani damuwa tun da bidiyon ya riga ya yaɗu za ban so in yi magana ba amma za mu yi magana a kai saboda manafinci irin na wahabiyawa da suke ƙoƙari su haɗa bidiyon sayyadi abulfatai a assani da na imamu junaidu akan cewa ga abin da Sayyid Abul Fatih As-Sani ya faɗa ga abin da Imam Junaidi ya faɗa kar mu manta cewa Imam Shafi'i ɗalibin Imam Malik ne amma sukan saba a wani abin da ya shafi aqida sukan sukan saba akan akan abin da ya shafi fatawa Imam Malik ya ce kaza ne kaza ne Imam Shafi'i ya ce a'a ba kaza ne wannan ba wani abu bane ga duk ɗalibin ilimi ga ko malami in ya zama akwai sabani a tsakanin malamai a tsakanin ɗalibi da malami ballantana sai da abul fatai asani aboki ne na sayyidi imamu junaidu wanda imamu junaidu in ya fahimci wani abu a iyakan fahimtar shi babu laifi in ya zo ya faɗa imamu Sayyidi abul fatai asani ya fahimci wani abu sa iyakan fahimci babu laifi in ya faɗa maganan sayyidi imamu junaidu bata isa ta goge maganan sayyidi abul fatai asani ba sai in ya kawo hujja wacce za ta iya goge maganarsa sannan maganar sai da abul fati asani ba ta isa ta goge maganan di imamu junaidu ba sai ya kawo hujja wanda za ta iya gogewa amma ba da labazin baki ba saboda haka tsakaninsu babu sabani kai a haɗe yake wannan wannan wani abu ne da ya shafi abin da ya shafi ilimi da kuma fahimta saboda haka yanzu wahabiyawa sun yi amfani da wannan bidiyo kamar yadda na sanya muku suna yaɗawa suna nuna kamar akwai baraka a tsakani ko abin da ya kamata haka wallahi babu komai sai da abul asani ba wani abu tsakanin shi kuma dukkan mu da ko mu wallahi kanmu a haɗe yake kanmu a haɗe ke ga baki ɗaya ko taro da kuke gani wani zubin wasu su shirya ba a gayyata waɗansu ba wai ana nufin cewa ba a tare ba ne a'a idan za a yi taron ba wahabiyawa raddi ai ba sai mun tafi ga baki ɗaya mutum ɗaya ko mutum biyu sun isa su ne wahabiyawa tun da eh, eh, wannan hizbu shaidani ne su ne in za su je saboda ba su da gaskiya sai ga sai sun yi gangami sun taru amma mu idan za a yi taro sai mu wakilta mutum biyu ko mutum uku sai mu ce ku ku je ko kuma a'a ku ku tsaya ko ku zo nan ku zo ku gabatar ko kuma ku je ku rike mana can wajen amma kanmu dukkan mu a haɗe ki tsintsiya mazaunin ki ɗaya saboda haka kar ku ga ana yaɗa wannan bidiyon daren ran sun yi mu ku yi tunani akwai wani abu ne wanda na rashin fahimta tsakanin sai da abul fatih asari da imamu jirid wallahi babu wani ainihin rashin fahimta kuma bidiyon yanke shi aka yi domin shi imamu junaidu ai ya yi bayani akan cewa lallai ilalla ai salatul fati ma daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi aka amso ta saboda haka wannan munafunci ne na wahabiyawa wannan haɗa husuma ne na wahabiyawa wannan baƙin ciki ne na wahabiyawa yadda muke ganin baffa hotoro ya zo ya tsine wa dutsen tanshi ya tsine ma Musa Asadul Sunna kaga Alkanawi ya je yana tsine ma Asadul Islam na na, na Abuja kaga wani a tsakaninsa ana samun wannan manafincin da wannan rabuwan kan to mu mu a haɗe yake wa tasmu bi habdillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah ga baki dai kar ku rabu tsakanin sai da Abul Fatih Asai da Imam Jaid babu wani abu sai ƙara danƙon zumunci mu abokanan juna ne tun daga primary har secondary har izuwa matakin high institution da suka je bari sanya muku bidiyon ku salatul fati ta fi salatul ibrahimiya ko shakka babu ku ji da kyau ta fi salatul ibrahimiya wallahi ta fi ba a yi muƙaranan salatul fatihi da salatul ibrahimiya ba salatul ibrahimiya kamar yadda ya inganta cikin hadisai daban-daban Bukhari yana da shi cikin hadisi na bakwai. Muslim yana da shi Tirmizi yana da shi ya zo cikin littattafai sihahu da sunanu salatul ibrahimiyya da sigogi daban-daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai lokacin da suka ce masa arafna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alai mun san yanda zamu maka salati sallama yayi zamu maka salati sahab annabi ya koya musu yace ku ce Allahumma salli saboda haka wannan abin da ya fito daga bakin manzon Allah da wannan lafazan da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada an babu wani abin da za a gwama shi da wannan abu kada an babu wani abin da za a gwama ko da tari manzon Allah yayi babu wani abin da za a gwama da tarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi To wannan shi da bidiyon da wahabiyawa suka haɗa kuma sun yanyanke maganan sayyadi imamu junaidu wanda ya yi a kan salatul fatin wanda ita ma ya yi bayani salatul fatin ai ita ma daga bakin annabi take kuma ba wai magana a kan salatul fati ba duk abin da ya fito daga bakin annabi ai mu da mun sufaye muna girmama shi shehu tijjanin ma muna girmama shi ne saboda jikan annabi ne ba dan ya rabu da annabi ba ruwanmu da shi ba mu san shi ba shehu ibrahim shi ma saboda ya rabu da annabi ne ba dai ya rabu da annabi ba da mu so shi ba to saboda haka salatul fati lima ugulika yadda aka amso wannan ruwayatan daga wurin sahabbai to babu wani addini da ya tabbatar da cewa ba a an so abu a mafarki a wurin manzon Allah wannan abin ba ba wani addini da zai kora cewa ba a iya an so abu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga mafarki abin ya zama addini in ko ba a yi to ga Ibrahim ya yayi gashi nan yadda shehu tijjani ya anso a shek imam albakari ya samo ta daga ainihin halarar haske to kamar yadda na kawo a cikin littafin a tarihul khulafa na imam suyudi ya kawo cewa in umar bin abdul aziz lokacin da ya mutu saboda tsabagen adalcin shi ma na nahnu sauyi turab ala kabri umar bin abdul aziz isa kata من السماء كتاب ورق فيه أمان من الله لأمر بن عبد العزيز من النار أنا تكن daidaita ƙasan kabarinsa kawai mutanen da suke makabartan sai suka ga takarda tana faɗowa daga sama akan kabarin Umar bin Abdulaziz ana budewa sai aka ga an rubuta amanun minallahi kai aminci daga Allah li Umar bin Abdulaziz minan nari daga ah, ga dan Umar dan Abdulaziz daga daga wuta ba zai shiga wuta ba to kaga wannan wahayi ne daga sama na ilhama ba wahayi bane na annabta to haka salatul fati lima ugulika shehu tijjani ya anso annabi ya lakkana mai a cikin mafarki sannan ya lakkana mai ya kazatan ido da ido kamar yadda ibnu taymiya shi ma ya anso wannan maganar daga wurin manzon Allah a mafarki gashi ta zama addini an rubuta ta a cikin littafi wa qala shaykhuna shehun yana faɗa inji ibnu al-qayyim al-jawziya kana yushkilu alayya ahayanan ya kasance ina rikirkicewa wani lokaci halaman usalli alayhi jana'iza halin wanda zan mai sallah ga wanda ya mutu wanda zan mai sallah ina rikirkicewa hal huwa mu'minin aw munafiqun shin mu'mini ne ko munafiki ne fara'aitu rasulullahi fil manami ibnu taymiya ce sai in ga manzon Allah a bacci fasalatu sai in tambaye shi an masaila adida da gami da matsaloli masu yawa min ha daga cikin matsalolin da ni ibn taymiya nake tambayar annabi hazihil mas'ala akwai wannan mas'alan faqala sai annabi ce man alliki du'a bi sharadi ya ibn taymiya idan zaka ma mutum addu'a baka san mumini ne ko munafiki bane to ka sanya sharadi kun ga wannan fa magana ce mu basharatan tsakanin annabi da ibn taymiya aka ansu ba sanadi ba komai kuma an sa mana a cikin littafi ya zama hadisi hadisin da Ibn Taymiyyah ya rawaito daga manzon Allah gashi da shi da shi a mafarki gashi ya zama hujja a cikin littafin su ya zama addini to ta yaya shaudu jani ba zai anso abu daga annabi ya zama addini ba ya kuwa biya wa azzalimai wannan wai maganan annabi ce ba? amma ba wanda ya taba ji tsakanin Ibn Taymiyyah da annabi akai wannan maganan ga tunan a cikin littafin wabiyawa gashi nan madarijus salikina alliqid du'a bi sharadi ko kuma asharata sharada ka rataye wannan addu'ar taka da sharadi in ka zaka mi addu'a sai ka ce Allahumma ghafir lahu in kana mu'minan Allah ka gafarta mai in ya kasance menene mumini saboda haka wannan manafinci ne manafinci ne na wahabiyawa suka hada bidiyon sai da abul fatih assani da bidiyon ainihin imamu janairu suka yayyanke waɗansu wurare dan su nuna kamar akwai sabani a tsakanin mu babu sabani kan mu a haɗe yake fahimta ne idan kai ka fahimci abu kaza wani ya fahimci abu kaza ba laifi bane babu matsala ballanta ma shi kan shi imamu janairu fahimtansa ne cewa salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya ko muna nan akan bakanmu ya kowa biya wallahi tallahi salatul fati ta salatul ibrahim har a wurin Allah saboda ka yan uwa nan zan dakata wannan kenan lokaci ne ban samu ba yau kusan kwana hudu ko biyar ana ta takaddaman ban samu lokaci ba sai yau na samu lokaci kuma ina fata wannan sako zai isa zuwa ga masoya manzon Allah sasa Allah ka raba mu da guban izala Allah ka raba mu da guban wahabiyawa Allah ka raba mu da bala'in wahabiyawa Allah ka raba mu da makiya manzon Allah Allah ka tsare mu daga guba irin ta wahabiyawa Allah ka tsare mu da bala'i irin na wahabiyawa Allah ka tsire mu da guba irin ta wahabiyawa Allah ka tsire mu da bala'i irin ta wahabi Allah mun roƙe ka alfarman annabi Allah ka nisantar da mu da mu da iyayenmu da ƴaƴanmu da ɗalibanmu Allah tabaraka wa ta'ala ka raba mu da guba irin ta wahabiyawa Allah ka raba mu da sharri irin na wahabiyawa alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai abul fatah sai Allah ya kara maka lafiya dan uwa mai albarka zakin faila ka rikirkita su ka rikirkita su ka rikirkita su ka ba su hujja ka ba su hujja ka ba su hujja ka ba su hujja kuma nan gani nan bari alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama ciwon ido wallahi dole ne in aka kaddara maka shi sai ya tabbata a gare ka Allah ka kare mana shi duk inda yake alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin